kai Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, Hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu rana da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka da farko za mu fara da kanin labarai idan mu fara da labaran duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kaninsu. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta sanar da cewa Iran ba ta gabatar da wata bukata na ganawa da ɓangaren Amurka ba. Gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi furuci da cewa Iran ta kai hare-hare kan cibiyoyin sojojinta. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta jaddada cewa Gaza ba za ta miƙa wuya ba don haka 'yan gwagwarmaya ne za su gindaya sharuɗa. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta sanar da cewa Iran ba ta gabatar da wata bukata na ganawa da ɓangaren Amurka ba. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya musanta kalaman shugaban ƙasar amurka dangane da muradun iran na gudanar da tattaunawa yana mai jaddada cewa ɓangaren iran ba a gabatar da wata buƙata ta yin wata ganawa da bangaren amurka ba da yake mayar da martani ga kalaman donald trump ismail baka'i ya ce iran tana musanta abinda trump ya faɗa game da buƙatar iran na gudanar da tattaunawa kuma ba ta gabatar da wata buƙata ga ta ganawa da amurkawa ba yayin ganawarsa da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a yammacin ranar litinin trump ya yi kirarin cewa an sanya ranar tattaunawa da iran yana mai cewa iraniyawa suna son tattaunawa da amurka wani bangare na jawabin nasa trump ya sake nanata ikirarinsa game da shirin makamashin nukiliyar iran yana mai cewa ya yi imanin cewa iraniyawa suna son ganawa da amurka ne don samun zaman lafiya ya kara da cewa an lalata shirin makamashin nukiliyar iran gaba daya kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ta tabbatar da cewa an lalata wurin da amurka ta kai hari a iran mai ba da shawara ga ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa tarayyar turai ta zama abokiyar gudanar da ta'addanci ta 'yan sahayuniya kan ƙasar iran kazim hajipur mai ba da mai bawa ministan harkokin wajen ƙasar iran shawara ya bayyana ɗabi'ar turai a lokacin da yahudawan sahayuniya suke kai wa iran hari a matsayin abin da ba za a amince da shi ba saboda matakin da suka ɗauka na goyon bayan 'yan sahayuniya lamarin da ya mayar da ita mai hannu wajen kai hare-hare kan iran sajjad fur ya ce turai ba ta da wani matsayi a manufofin ƙetare na amurka kuma donald trump bai ma ambaci turai ba a cikin wannan tsari a wani taron karawa juna sani na yanar gizo da aka gudanar a ranar talata mai taken hanyar haramtacciyar kasar isra'ila kan iran abubuwan da za a samu a nan gaba sajjad fur yayin da yake magana kan halaye na kan halaye da matsayin turai a yakin kwanaki sha biyu da yahudawan sayoniya da amurka suka kaddama kan kasar iran ya bayyana cewa turai na goyon bayan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ko da yaushe, kuma shiru ko goyon bayan da wasu kasashen turai suka yi kan zaluncin isra'ila za su kasance da sun kasance suna da mummunan tasiri a cikin zukatan iraniyawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi furuci da cewa iran ta kai hare-hare kan cibiyoyin sojojinta wani jami'in sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi furuci a ranar talata cewa har-haren da iran ta kai a watan da ya gabata sun afka wa wuraren sojojin mamayar isra'ila matakin da tuni duniya ta amince da kai harin waɗannan wurare kan cibiyoyin sojin mamaya jami'in da ke magana da kamfanin dalancin labaran rotes ya ƙi bayar da ƙarin bayani ciki har da gano wuraren da abin ya shafa ko kuma irin ɓarnar da harin ya yi ga kayayyakin aikin soji. iran ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ciki kan haramtacciyar ƙasar isra'ila a watan da ya gabata a matsayin mai da martani ga har-haren bazata da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai a ranar 13 ga watan yuni kan iran wanda harin ya yi ya auna fitattun shugabannin sojojin da masana kimiyyar makamashin nukiliyar iran har na irin ya sha mai da hankali kan birnin tel abib da haifa matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida musamman wuraren da suke dauke da mutane masu yawa da kuma yankin kudancin falastinu da aka mamaye kusa da ba ba inda ake da cibiyoyin soji. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar gwamnatin Musulunci ta Hamas ta jaddada cewa Gaza ba za ta miƙa wuya ba don haka 'yan gwagwarmaya ne za su ginda ya sharuɗa. Izzat Rishk memba a ofishin yada labarai na kungiyar gurme musulunci ta hamas ya bayyana cewa kalaman firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu na neman sakin dukkanin fursunoni da suke hannun 'yan gurmaya da kuma mika wuyar hamas sun sabawa matakin hankali da hakikanin abin da ke gudana a fagen yaƙi rashk ya tabbatar a cikin wata a cikin wani takaitaccen bayani a shafin sa na instagram da sanyin safiyar laraban nan cewa bayan da shugabannin 'yan mamaya makiya suka amince da gazawar da suka yi wajen kwato fursunoninsu ta hanyar karfin soji ya bayyana cewa babu yadda za a yi a sake su sai ta hanyar sharuɗan da 'yan gwagwarmaya suka gindaya ya jaddada cewa gaza ba za ta miƙa wuya ba kuma 'yan gwagwarmaya za su gindaya sharuɗa ne kamar yadda ya sanya a ma'auni da ya dace da shi kafin yada labarai sun ambaci na tanyahu yana ba a fadar shugaban amurka a washington yana cewa dole ne gaza ta samu wata makoma ta daban kuma har yanzu dole ne su kammala aikin sake dukkanin fursunoni tare da kawar da karfin soji da na gwamnatin hamas a gaba ɗaya shugaban majalisar kolin siyasar kasar yemen ya jaddada 'yancin kowa da kowa wajen gudanar da zirga-zirga a teku in banda makiya 'yan sahayuniya da magoya bayan su shugaban majalisar koli ta siyasan ƙasar yemen phil marshal mahadi al-mashat ya jaddada aniyar ƙasar ta yemen na ba da 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa ga kowa da kowa in banda makiya yahudawan sahiyoniya da kuma masu goya masu baya a lokacin da suke ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri kan gaza a cikin wata sanarwa da almashati ya fitar ya ce ba su da wani sha'awan kai hari ga duk wani wanda ba shi da alaka da goyon bayan makiya yahudawan sahiyoniya yana mai kira ga dukkanin kamfanonin jiragen ruwa da su mutunta umarni da shawarwarin sojin yemen kuma duk wanda ya yi watsi da shawar zai ɗauki nauyin abin da zai biyo baya ƙarshen labarin duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskarin shirye mu na yau da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san sannan shirin mu koma noma ya yiwu baya sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin don matasa sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa daga nan kuma sai shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Laraba 18 ga watan Tir shekara ta 1404 hijira kamariya wacce ta yi daidai da 13 ga watan Muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 9 ga watan Yulin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan Muharram shekara ta sittin da 61 hijira kamariya. Ubaidullah dan Ziyad walin Kufa a karon farko ya kashe wani daga cikin mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya aibata shi saboda kashe Imam Hussein alaihi salam da kuma sahabbansa. abdullahi dan afif shine shahidi na farko bayan shahidan karbala bayan da aka shigo da kawukan shahidan karbala tare da wa'anda aka kama kamar fursunonin yaƙi daga cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan aka shigo da su fadar ubaidullah dan ziyad sai ya yi masu iskili yana kuma dariya yana wulakanta su sai abdullahi dan afif ya kasa haƙuri ya kuma tashi a gaban ubaidullah dan ziyad ya mayar masa da martani mai zafi ubaidullah yana tsammanin cewa ya gama da shi'ar imam hussein salam a kufa to haka bai tsamman wani zai iya tashi ya yi masa magana mai zafi irin wannan ba to haka ya bada umarni a kama shi amma jami'an tsaronsa sun yi ƙoƙari su kama shi sun kasa yin hakan saboda 'yan ƙabilansa sun ki amincewa da hakan daga nan sai suka bar shi har zuwa cikin dare sai suka je suka shiga gidansa da ƙarfi sannan suka kama shi suka kashe a ƙofar gidansa masu sauraro ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan yuni shekara 1948 miladiya bayan yaƙi da kuma tsagaita wuta tsakanin laraba da kasar isra'ila a karon farko a cikin watan mayun wancan shekarar aka kuma tsage ta yaƙi na wata guda sai aka sake sabon yaƙi kasar isra'ila ta sake sabonta yaƙin ne bayan da ta sami ƙarin makamai daga amurka da kuma sauran ƙasashen yamma kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta nemi a tsagaita wuta ne a daidai lokacin da isra'ila take bukatar hakan an tsagaita wuta ne na wata guda a cikin watan yuni majalisar ɗinkin duniyan ta buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ne bayan da ta ga cewa hamshin isra'ila ta kasa sannan ta sake komawa yaƙi bayan da ta sami makamai bayan haka ne a lokacin da suka ga ta sami nasara akan larabawan sai suka sake neman a tsagaita wuta a lokacin kashi 78 cikin ɗari na ƙasar falastinu da aka mamaye suna hannun yahudawan kuma zuwa lokacin sun kori falastinawa kimani 750 daga cikin ƙasar falastinu sannan aka tsagaita wuta. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan tir shekara ta 1959 hijira shamsiya an fallasa kokarin juyin mulki a ƙasar iran bayan nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar hukumar cia ta ƙasar amurka ce ta shirya wannan juyin mulkin tare da haɗin kai da wasu sojojin tsohon sarkin iran wanda aka kora tare da nufin kashe imam khomeini kutisa sirruhu wanda ya jagoranci juyin juya hali musulunci a kasar da kuma wasu manya-manyan jami'an sabuwar gwamnati da farko dai sun shirya juyin mulkin ne tare da amfani da jiragen saman yaƙi wanda suke son tashi da jiragen sama a filin saukar da tashin jirage na shahid nuje da ke birnin hamadan na ƙasar iran da farko suna son kashe imam khomeini kudisa sirruhu da ke nan birnin tehran da kuma tashar jiragen sama na mehrabat da ke nan birnin tehran amma tare da kariyar allah sai aka gano su aka kuma kama dukkanin wa'anda suke da hannu a juyin mulkin aka kuma gurfanar da su a gaban kotu aka yanke masu hukuncin da ya dace da su da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta 2002 miladiya bayan wani taro wanda shugabannin kasashen afirka suka gudanar a birnin doban na ƙasar afirka ta kudu sun amince da sauya sunan ƙungiyar kasashen afirka wato oau zuwa tarayyar afirka wato au kafin haka dai an kafa ƙungiyar au ne a shekarar 1963 mai ladiya tare da buƙatar kubutar da sauran ƙasashen afirka wanda har zuwa lokacin suna ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasashen turai amma zuwa wancan lokacin al'amura da dama sun sauya a duniya don haka akwai buƙatar a sami ci gaba don haka aka zauna aka mai da ita kungiyar au aka samar da abubuwan da ya kamata a samar da shi a cikin kungiyar wanda suka hada da majalisar dokoki kwamitin tsaro kwamitin tattalin arziki bangaren kiwon lafiya dukkaninsu don kawo ci gaba a cikin kungiyar cibiyar au dai tana birnin addis ababa na kasar habasha sannan shugabannin kungiyar sukan gudanar da taro a ɗaya daga cikin ƙasashen kungiyar a kowace shekara sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau muna ɗauke da labarai ne mabambanta a kan wannan batu na noma da kiwo da suka hada da yadda ake son a fara kidayar dabbobin da ake da su a ƙasar zimbabwe domin sanin siyasar da ya kamata a shata ta wajen taimakawa harkar kiwo a wannan ƙasa za kuma mu ji irin saɓanin da ya kunno kai a cikin ƙasashen kudancin afirka dangane da shigar da kayan lambu zuwa cikin waɗannan ƙasashen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana To za mu faro ta daga yankin kudancin Afirka, inda ƙasar Namibia ta sanar da dakatar da shigar kayan lambu daga ƙasar Afirka ta kudu, da zuma cewa tana son ta ƙarfafa manoma na cikin gida, wato kada su durƙushe. Ya zama suna noman wannan abin da ake shigo da shi daga ƙasar ta Afirka ta kudu, amma kuma ya zama na rasa kasuwa. Kasuwancin amfanin gona da ƙasar Afirka ta kudu take yi da makwabtanta ya fara fuskantar ƙalubale mai girma a cikin makonni ko kuma watannin baya saboda rage sayan amfanin gonar take nomawa musamman ma dai kayan lambu da ƙasashen makwabta ɗin suke yi to sai dai kuma ga dukkan alamu duk da wannan matakin namibia wacce take da wannan wato matakin na haramci duk da cewa ba ita kaɗai ba ce tana tunanin ɗauke takunkuman ta sanya a kan kayan lambun da take shigo da su daga ƙasar afirka ta kudu a nan gaba babban masanin tattalin arzikin amfanin gona na ƙasar ta namibia wundile, shiholo ya bayyana cewa da akwai sarƙaƙiya a cikin alaƙar tattalin arziki da cinikayya ta kayan amfanin gona da ke tsakanin ƙasashen kudancin afirka da suka ƙunshi botswana lesotho da eswatini waɗannan ƙasashen da suka haɗa da ita kanta namibia suna yin cinikayya ne a tsakaninsu ba tare da kuɗaɗen fito ba sai dai kuma an samu rabuwar kai a tsakanin ƙasashen ƙungiyar dangane da cinikayyar tasu daga shekara ta 2021 ƙasashen botswana da namibia su biyu kenan sun dakatar da shigar da kayan lambu daga waje domin suna son su taimaka wa manoma na cikin gida ya zama da sun karfafa nasu noma wannan dakatarwar da suka yi kuwa ta jawo rashin tabbas a cikin alaƙar cinikayya ta ƙungiyar da waɗannan ƙasashen suke ciki a lokacin da ƙasar botswana ta ɗage aramcin shigar da kayan lambu daga waje musamman ma dai daga afirka ta kudu bayan zaɓar shugaba duma boko da aka yi a watan disamba na shekar da ta gabata ta 2024 wannan ya sa da akwai yiwuwar ita ma namibiyan za ta ɗauki irin wannan mataki na ɗage wato shigo da kayan lambun daga afirka ta kudu duk da cewa da zuwa yanzu ba ta sanar da cewa za ta yi hakan ba ko kuma ta ayyana lokacin yin hakan yanzu an zane namibiyan abin take faɗa shine dakatar da shigar da kayan lambu da ta yi daga waje ya zama wajibi domin ta kare abin da manoma suke yi a cikin gida sai dai kuma duk da haka a cikin gidan an rika sukar gwamnatin saboda matakin nata ya shafi yadda ya kamata a samar da daidaito a kasuwa ta kayayyakin lambu a cikin gida wato shigo da kayayyakin daga waje zai sa a samu sauƙi ga masu saye domin zai zama akwai gasa kenan amma rashin shigo da su zai baiwa manoman na cikin gida damar su tsuda farashi yadda suke so in su kasancewa babu masu gasa da su to ala'ayi har gwamnatin dai tana tunanin nan gaba za ta ɗauke wannan dakatarwar da ta yi domin a dawo da kyakkyawar alaƙa take tsakanin ƙasashen mambobi na wannan ƙungiya wacce suka ɗauke wa kansu kuɗin fito na zirga-zirgar kayakin masarufi. to a najeriya an kafa wani asibiti na dabbobi a ƙarƙashin cibiyar nan ta wato nazari da bincike a najeriya take ƙarƙashin ma'aikatar kiwon wato dabbobi kenan da kuma aikin gona ma baki ɗaya manufar kafa wannan asibitin dai shine bunƙasa lafiya da yawan dabbobi a cikin gida domin ganin cewa an rage shigo da su daga kasashen waje ministan aikin gona na ƙasar ta najeriya wato sanata abubakar kari shi ne bayan haka a birnin tarayya abuja tare da cewa wannan matakin gagarumin ci gaba ne a ƙoƙarin da ake yi na faɗaɗa da gina da bunƙasa muhimman cibiyoyi da ake da su a ƙasar wato ƙarawa cibiyoyin da ake da su ƙima da daraja. hakanan kuma ya ce cibiyar tana ƙoƙarin ganin an wadata ƙasa da abinci da kuma kyautata rayuwar manoma na ƙasar ta najeriya kuma buɗe wannan cibiyar in ji shi wata shaida ce akan cewa ɓangaren aikin gona yana ƙoƙarin tafiya da rayuwa kamar da take a ƙarni na 21 ta hanyar samar da kayan aiki na zamani da ake da bukatuwa da su. to shi ma profeso garba sha rubutu wanda shi ne sakatare nazartarwa a wannan cibiyar ya bayyana cewa ba domin ana da shugabanni masu hangen nesa ba a najeriya to ba iya kammala wannan shirin da aka fara ba a shekara ta 2023 shirin in ji profeso sha rubutu yana ƙarƙashin shirin shugaba bola ahmad tinubu ne na sake farfado da fata a cikin 'yan ƙasar najeriya domin samar da isasshen abinci da za su dogara da shi da kuma wato magance yunwa a cikin wannan ƙasa hakanan kuma sharubutu ya ishara cewa an kafa wani wajen kiwon kifi a ƙarƙashin wannan cibiya da aka samar da kayan aiki na zamani domin ƙara ci gaba a cikin gida da kuma bayar da horo na yadda ake kiwon kifi a cikin ƙasar to za mu sake komawa can yankin ƙasashen kudancin afirka inda za mu dira a ƙasar zimbabwe da a karan farko za a yi kidayar dabbobi domin sanin wai dabbobi nawa ne ake da su kakaf a faɗin wannan ƙasa to a karan farko tun samun 'yancin ƙasar ta zimbabwe a shekara ta 1980 ƙasar za ta gudanar da ƙidayar dabbobi masu bakin fada a ji a harkar noma da kiwo a ƙasar ta zimbabwe sun ce rashin sanin takamaiman adadin dabbobin da ake da su a cikin wannan ƙasa shi ne sa ake samun na naƙasu wajen ba da taimakon da ake da bukatuwa da shi a fagen kiwon dabbobi kamar yadda a fuskar mutane sanin adadin mutanen ƙasa yana taimakawa mahukunta su ayyana siyasa ta kowane fage kama daga wato harkar abinci da kiwon lafiya da kuma ilimi da sauransu da tattalin arziki baki ɗaya to su ma dabbobi in aka san yawansu za a san yadda za a ba su kariya da samar da magungunan da suka dace da su da kuma yadda za a sake bunƙasa da yawaita adadinsu a wannan ƙasa. dama dai tuntuni hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo mai matsuguni a birnin roma kenan na kasar italiya a wacce take karkashin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa ta fa bayar da taimako na kayan aiki ingantattu ga gwamnatin kasar ta zimbabwe domin taimaka mata ta gudanar da wannan ƙididdiga ta dabbobi da kuma wasu muhimman ayyuka da ake bukatuwa da su wanda za a zartar da su a fagen noma da kiwo a cikin wannan ƙasa. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na mu koma noma da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya sai fitowa ta gaba. آموزش زبان فارسی koyi هرشن فارسنچی bismillahi rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha biyu ne kuma ga jama'a masu sauraronmu waɗanda suke so samu mutanen wannan shiri namu namu koyi harshen farsanci suna iya su ziyarci shafin muna intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata kama da yadda aka sani idan ana biye da mu a makon da ya gabata mun ji cewa abokanmu wato muhammad darmin kenan a makon da ya gabata mai suka yi kuma suna ina muhammad darmin dai sun tafi wani wurin saye-saye domin sayan wani abu daga cikin uban da suke bukata. Sun tafi babban shagon sai da kayayyaki wanda yake kusa da wurin kwanan ɗalibai. Saboda haka wanda yake sayar da kayayyakin kuma ya fahimci cewa lallai su waɗannan ɗaliban jami'a ne. Saboda haka sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa su kasance a lokacin sayayya su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. بفرمایید بسم الله کو چه؟ مه شما می خواهید کو کو که سو پاکت امبولان ماست نونو کره بوتا نوشابه لیمون کلبه ما می خواهیم مو مناسو ما لازم داریم muna da matuƙar bukata. Do. Biyu. Se. Uku. Sabun. Sabulu. Shampo. Sabulun wanke kai. Conserve. Gwangwani. ماهی کیپی کنسرو ماهی کیپین گونگونی دیگر چه سمی کما نان برودی آنجا اچن ما داریم مو منادا شیشه کلبه آب لیمو روان لیمو شیر مدره شما کو بدهید کوباده راستی لله تخم مرغ ƙwan kaza. Panir. Cuku. U mi khahad. Shi yana so. Birinj. Shinkafa. Rogan. Mai. Kami. Kaɗan. Ma nadarim. Mu ba mu da. لطفاً دو الله ما هستیم مو مونه ما نیستیم با مو بنی کدام ونه ساختمان گینی احتمالاً زتو مپی کرفی همکلاسی ابو کنجونا اجی دوست کی؟ متشکرم ناگودی To banda da aka je waɗannan kalmomi kuma aka ji su da kyau aka fahimci ma'anarsu yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma mai sayar da kayayyaki. بفرمایید چه میخواهید؟ ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه میخواهیم سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم دیگر چه؟ نان هم آنجاست نان میخواهی؟ خیر ممنون یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر میخواهد رامین ما برنج و روغن داریم؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a je wannan tattaunawa amma da fassararta. بفرمایید چه میخواهید؟ بسم الله کو مکو سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه میخواهیم مو مناسن روبر نونو گداد ایا دورن بطا گداد بیو دلیمون کلبا گداد سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. مومنا دامت کار بکاتر سابلو گدا اکو. سابلو منچه کهی گدا دیا دا کیپون گنگونی گدا بیو. دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان می خواهی؟ سمی کما. بردی اچن یکی. کنا بکاتا بردی؟ خیر. ممنون. یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید. a'a mun gode ka ba mu kwalbar ruwan lemu guda ɗaya da kuma kwalbar madara guda biyu راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد. للی سعید ما یه نبکاتر قوی قوان کازا در دورن چکو گودا رامین ما برنج و روغن داریم رامین شن مو منا دا شنکاپا دمی بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای منا دا شنکاپا کدن اما بامو دمی پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید kenan malam do Allah ka ba mu ƙwan kaza da cuku da mai. To da fatan dai an ji wannan tattaunawa da kyau kuma an ji dukkanin abubuwan da suka ambata a cikin tattaunawa tasu. kuma an tsinci kalmomi da dama a cikin wannan tattaunawa. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar. بفرمایید چه میخواهید؟ بسم الله کو میکو که سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم. مو منا سن روبر نونو گدا دیا دورن بتا گدا بیو دلیمون کلبا گدا دیا سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. مو منا دا متکر بکاتر سابلو گدا اکو sabulun wanke kai guda ɗaya da kifin gunguni guda biyu. Digar ce, nan ham anjas, nan mi khahi? Sai mi kuma, biredi a can yake, kuna bukata biredi? Khair, mamnun, yek shisha ab limu va do botri shir ham bedahid. A'a, mun gode. ka ba mu kwalbar ruwan lemu guda ɗaya da کلبر مدره گوده بیو راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد للی سعید ما ینا بکاتر قویقوان کازه در دورن چکو گوده رامین ما برنج و روغن داریم رامین شن مو منا دا شنکاپا دمی؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای من د shinkafa کدان اما بامو د پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید کنن مالن دو الله کبامو قوان کازا د چکو د mai sayar da kayayyakin ya zuba dukkanin kayan da suka saya a cikin wata takardar envelope a daidai lokacin da na'urar lissafi take aiki sai ya fara tambayar ramin cewa شما دانشجو هستی؟ بله ما دانشجو هستیم شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ خیر ما در ساختمان دو هستیم پس احتمالا همکلاسی هستیم خیر ما با هم دوست هستیم To madalla sai a ƙara sauraron tattaunawar mai sayar da kayayyaki tare da Ramin, amma tare da fassararta. شما دانشجو هستید؟ کو طالبان جامعه نه؟ بله، ما دانشجو هستیم. ای، مو طالبان جامعه نه. شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو اون گینی کو زونه؟ گینی نه اکو؟ خیر، ما در ساختمان دو هستیم. آه, آه. مو منا گینی نبیونی. پس احتمالا همکلاسی هستی. کنن زتو مفی کرفی کو این اجی دینی. خیر ما با هم دوست هستیم. آه, آه. مو dai ابو To madalla, to yanzu kuma a ƙara gyara zama dai domin a ƙara sauraron wannan tattaunawa yadda ta kasance. شما دانشجو هستید؟ کو طالبان جامعه نه؟ بله ما دانشجو هستیم. ای مو طالبان جامعه شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو اون گینی کو زونه؟ گینی نه اوکو؟ خیر، ما در ساختمان دو هستیم. آه مو منا گینی نه پس احتمالا همکلاسی هستید. کنن زتو مپی کرپی کو این اجی دینی. خیر ما با هم دوست هستیم. آه مده ابو کنجونانی. Ramin da Muhammad bayan sun kammala sayayya su sun bayar da dukkanin kuɗin sayayyar ga shi wanda yake sayar da kayayyakin kuma sun yi masa godiya. Sun ɗauki dukkanin kayayyakin da suka saya sun tafi zuwa wurin kwanan ɗalibai. Duk da cewa dai kayayyakin suna da nauyi gulgudo. To amma dai wurin kwanan ɗalibai baya da nisa sosai. To jama'a masu saurare lokacin shirin namu dai baki ɗaya ya riga ya kawo ƙarshe dole anan ya kamata mu dakata. to amma kafin mu yi ban kwana da kuma karkare shirin muna tunatar da jama'a masu saurare ga masu buƙatar samun matanin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci suna iya su ziyarci shafin mu na intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana talata kamar yadda aka sani amma kafin mako na gaba a madadin muhammad da hajji Furon da shine haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ne nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. bismillahi rahman rahim masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa kuma idan ana biyar da mu za a iya tuna cewa manufar wannan shirin dai shine taɓo batutuwa da dama da suka shafi rayuwar matasa ta mahanga daban-daban to da fatan za a kasance tare da mu domin a saurari shirin namu na yau Idan kowa har ba a manta ba a shirin da ya gabaci wannan mun yi magana ne akan yadda addinin musulunci yake ɗaukar matasa da kuma matsayin da ya ba su. Mun kowa hira da malaman addinin musulunci waɗanda suka yi bayanai dalla-dalla akan haga. Bisa matashiya an ji bayani akan hatsarin da yake tattare da samartaka da kuma ka'idoji da musulunci ya shata waɗanda za su iya zamarwa matasan da samari tudun mun tsira idan suka yi aiki da su. hakanan kuma mun ji ta bakin malamai akan halayyar da musulunci ya buƙaci samari su kasance a tare da ita to a yau za mu ci gaba akan yadda musulunci yake kallon waɗanda ya kamata a ce samari da matasa ɗin sun yi tarayya da su a rayuwarsu ta yau da kullum ga abinda malam adamu babayo yake faɗa. shari'a ta tsara a daidai wannan lokacin malam kamar yadda ne shari'a ta tsara wa matasa mai ko program na musamman na farko tukunna waye za su yi musharaka da shi ina ya kamata a gansu inda baya bai dace a gansu ba na'am ruwaye da yawan gaske manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsokaci ya tunatar da matasa akan muhimmancin lidimtar masu hankali da wasu suka dace ya zo a ruwaye cewa daga bakin ma'aiki cewa annabi isa dan maryamu alaihi salam sun hawariya sun tambaye shi akan cewa ya ruhan lahi wa ya kamata mu yi mu'ashara da shi wa ya kamata mu yi mu'amala da shi wa ya kamata mu yi harka da shi annabi isa alaihi salam ya amsa musu da cewa ku mu'amala da wanda idan kun gan shi zai tuna muku allah zancensa zai kara muku tsoron allah mu'amala da shi babu abin da zai tsara ku da shi in banda tuna muku zikirin ubangiji so matasa ana fatan a gansu wato kansu harkar addini na gaske wanda idan muka duba harkar addini kuma shine kokarin sanin waye ubangiji kana da kuma hidima wa al'umma da bin tafarki madaidaici ah, akwai barnamij na musamman da aka tsara malamai marubuta sun yi manzo kamar yadda manzo ya bayyana so matasa suna da ɗawainiya mai yawan gaske a kansu wurin ganin cewa sun yaki waɗannan matsaloli da suke fama da shi na na samartaka ko na tashi wurin ganin cewa sun yi koyi da na gaba da su sun yi koyi da sabon addini musulunci mai tsarki akwai ruwaye da suka yi bayani masu yawan gaske akan muhimmancin neman ilimi ga matasa muhimmancin tarbiyyantuwa da tarbiyyar irin na addini muhimmancin abubuwa ga sunan da yawan gaske ruwaye da yawa sun yi bayani akan halala ko daraja da Allah ta'ala ke ba matasan da suka gama a rayuwar kurucensu wurin bauta Allah. Lallai kam wannan wannan fatara na rayuwa fatara ce mai matuƙar hatsarin gaske ga matasa. sau da yawa ake yin kira ga matasa da su zama masu wato kallon waɗanda suke gabansu a shekaru domin su zama musu abin koyi tambaya a nan ita ce ko da akwai matasa da suke iya zama abin koyi ga tsararsu matasa sheikh bashir lawal ya amsa mana wannan tambaya da cewa za mu samu cewa shi kenshi manzo sallallahu alaihi wa sallam rayuwar shi gaba ɗaya abin koyi ne na farko al'umma ce ta jahiliya a cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya sa aka sanya haihuwarsa cikin wasu mutane jahilai waɗanda suke da kekashewar zuciyar da suna iya binne 'ya'yansu da rai kamar yadda tarihin musulunci ya nuna haka nan amma sai zamana ya tashi a matashin da dukkan garin ake mishi kyakkyawan shaida cewa wani matashi ne mai gaskiya da amana. amana haka manzon Allah ya tashi duk wani gwarzo yakan fara ne da haka nan kenan a hatta a kuruciya a karantar manzon Allah da irin tarihin shi na mu samu abubuwan koyi sai na Ali wanda aka yi da cewa na manzon Allah ne kuma ya kasance yana taimakawa addinin Allah subhanahu ta'ala tun yana karami shine kamar wanda za mu ce sojan da ke ba wa manzon Allah kariya a lokacin da manzon Allah zai fita daga wasu matasan wurin da akan ingizo su domin su yi manzon Allah rashin kunya to Imam Ali tun yana karami ya kasance yana ba wa ma'aikin Allah wannan tarihin yana take mishi baya hakanan lamarin ya ci gaba ya gabatar da dukkan kowace so ba wa manzon Allah kariya da addinin a yakokin ma Allah gaba ɗaya da ya yi da Qurayshawa zaka samu dai shi ne ke rike da tuta wannan ma'aiki ya kwama tare da Qurayshawa an banda yaki ɗaya na Tabuka wanda ba a ma yakin ba so Imam Ali tarihin da zamu iya ganin shi abun koyi ne da matasa za su iya amfani da shi sosai. abu ne da yake sananne cewa matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma kuma su ne shugabanni da jagorori na gobe a cikin al'ummansu a dalilin haka suna da rawar da za su taka domin ganin gyara abin da ya ɓace a cikin al'ummarsu tun a wannan lokacin na samartakarsu malam bashir lawal ya yi mana bayani kamar haka mu irin gudunmuwan da matashi zai bayarwa ya fi kowa wato mun fi bukata kuma alhamdulillah kusan duniya a yau za mu ga irin sauyin da ke faruwa a duniya duka daga wajen su wayannan matasa misali abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya kurori daban-daban na neman kawo gyara wajen samar da hukuma akalla wanda za ta yi kokarin raba daidai wanda za mu iya kiran shi da adalci misali wajen tafiyar da tsarin sa. akan su ne suka yi kura to mu nan al'umma din za mu samu cewa musulunci yana da hankala kan lallai mutum ya zama ya damu da al'umma ya zama mutum ne wanda yake mai amfani a cikin al'umma to ya za kai ka zama mai amfani shi ne lokacin da mutum ya amfanar da kuruce shi wajen gina kansa da ilimi na farko kenan matasan musulmai da bukatar su samar da ilimi saboda ba abin da za ka iya yi a yau sai da ilimi din bayan mutum ya sami ilimin sannan ya zama yana da hadashi a wajen amfanar da ilimi din kai ya zama mutum ne da yake son ya zo duniya zuwan zomo kasuwa ya zo ya tafi ba tare da ya samar da tasiri mai amfani wa duniyar ba addinin mu ya nuna cewa mutuwa eh, ba karewa ba ne mutum zai iya dasa wasu ayyuka a duniya kuma ko da bayan ya mutu yana eh, makwancin shi a bazo kafin tashin alkiyama lada zai ci gaba da kwarara zuwa kabarinsa sai daga cikin wa'annan su ne ake cewa sadakatar jariya shine sadaka mai gudana wato ayyukan alhairai daban-daban da mutum zai shuka wanda zai dinga samun fa'idar shi a lahira. to ma saurare nan ne wato magaryar tukewa a cikin wannan bangaren na mahangar musulunci dangane da matasa da fatan amoru da abin da aka ji ku kasance a cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. kide-kiden iraniyawa bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin su mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin wata mai alfarma na azumin watan ramadan ne yasa zan kawo muku waƙoƙi da aka yi masu ma'ana da fa'idoji da su shafi wannan wata mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki zai karbi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu kuma ya samu shin bayan zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma to ba ta lokaci ba tsawon farko za mu fara kawo muku a shirin namu shine mun gato muku majid rida zade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya yi waƙa kan watan ramadan kana daga bisani mu tike shirin namu da amir kabuli shi ma wani waƙi ne a nan ƙasar iran shi ma dai ya yara mana waka ne kan alfarma falala na wannan wata na azumin ramadan mai alfarma da fatan masu saurari su da zama kuma shirin zai ƙayatar da su da yake masu iya magana cewa waƙa baki mai tafi daɗi bar haɗa ku da waɗannan mawaƙa domin jin abin da suke ɗauke da su ai saurari lafiya. بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی طرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه یه عمر عادتم اینه تو سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه دلی که از اول به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه یه عمره که به آسمون خیرم شاید به این ماه دعوت بشم پیش تو خواهشم ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی قرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه To an gaida Majijir Zazade da kuma Amir Kabuli, mawaka guda biyu a nan ƙasar Iran suka fice wurin yin waƙe-waƙe a ɓangarori daban-daban inda a wannan karan sun waƙe mana watan azumin Ramadan ne wato watan Ramadan. Da fatan mana sun amfana kuma sun ko kuma ya ƙayatar da ku. Zan jalin zamu shirin a nan saboda lokacin a mu a tafiya shi na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala. ni madugun shi ne ke cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. دوباره سفره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی دوباره رابطه با بهترین رفیق جهان رهایی از قفس تن شکوه یک پرواز سهر به دامن سجاده گفتن علم مرو به جاده مراج میکشاند با انسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun mahangar wasu manazarta ne cewa sudan za ta rushe sakamakon yaƙi amma duniya tana cikin shiru da zuba ido da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani rahoto da gidan yanar gizo na le diplomat na kasar faransa ya wallafa ya bayyana irin illar da yakin basasa da ya barke a kasar sudan tun a watan afrilun shekara ta 2023 tsakanin sojoji da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces marubucin alexandra royot ya yi imanin cewa yakin da duniya ta yi shiru tana kallo ya rikide zuwa rikici tsakanin bangarori da dama na waje lamarin da ya ta'azzara rarrabuwar kawuna tare da barazanar yaɗuwar rikicin a yankunan marubucin ya bayyana cewa a ranar 15 ga watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta fada cikin wani yakin na basasa tsakanin sojoji karkashin jagorancin general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces karkashin jagorancin lieutenant general muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati a hakikalin gaskiya wannan yaƙi ya samo asali ne sakamakon tsarin taɓarɓarewar siyasa da aka fara a shekara ta 2019 bayan hamɓarar da gwamnatin umar albashir an fara samun rugujewar sauyi na siyasa bisa rashin daidaito tsakanin fararen hula da sojoji marubucin ya kara da cewa wannan ma'auni mai rauni ya ruguje a watan oktoban shekara ta 2021 lokacin da burhan da hamidati suka kitsa juyin mulki akan hukumomin fararen hula matsayin nan gaba na dakarun kai daukin gaggawa da kuma shigar da su cikin rundunar yau da kullum ya zama babban abin cece kuce kuma rashin shiga tsakani ya haifar da barakar rikici marubucin ya zayyana asarar mutane da na kayayyakin more rayuwa da aka samu sakamakon wannan yaƙi a cikin shekaru biyu da suka gabata hakanan marubucin ya ce sannu a hankali ƙasar sudan ta zama gidan wasan kwaikwayo na yin taho mu gama a kaikaice tsakanin manyan ƙasashen yankin da na ƙasa da ƙasa da ke da mabambantan muradu ya ambaci kasashe da dama a yankin da kuma wasu wurare da ke goyon bayan wani bangare na fada da kuma dalilan da suka kasa suke goyon bayansu ya kara da cewa bangarori da dama sun yi kokarin shiga tsakani musamman kungiyar tarayyar afirka da kungiyar igat da kuma irin haɗin gwiwa tsakanin amurka da saudiya amma ba tare da samun nasarar shawo kan bangarorin da ke rikici da juna ba a watan afrilun shekara ta 2025 wani taro da aka yi a birnin london wanda aka yi niyya don tara tallafin kuɗi don taimaka wa al'ummar sudan ya kare a wani bangare na rashin nasara inda aka samu kashi goma cikin ɗari kawai na kuɗaɗen da ake sa ran samu marubucin ya yi imanin cewa rashin ɗaukar matakin diflomasiyya da rashin kula da kafafen yada labarai na taimakawa wajen rufa-rufa kan yanayin rikice-rikice a fagen ƙasa da ƙasa duk kuwa da irin girman da ke da shi marubucin ya tabbatar da cewa sudan a yau ta nuna alamun rukushewa na dogon lokaci hukumomin gwamnati sun wargaje yanzu babu wata hukuma ta siyasa ta tsakiya kuma an raba yankin sudan tsakanin yankuna da sojojin kasar ke iko da su wasu kuma na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da kuma wani bangare na bangarori masu zaman kansu a cewarsa tattalin arziki ya dogara ne akan albarkatun da ba bisa ka'ida ba kamar harkar ma'adanai safarar makamai da haraji ba bisa ka'ida ba ayyukan jama'a ba su wanzu a yankunan karkara ko birane ba kuma yawan jama'a ya dogara ne akan hanyoyin sadarwa na yau da kullum ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin waje don rayuwa marubucin ya yi imanin cewa wannan lamari yana taimakawa wajen yawaita masu faɗa a ji da kuma ƙarfafa tasirin mayakan sa kai na cikin gida tare da mai rikicin daga yakin neman 'yancin kai zuwa yakin ganima Rawul ya kammala da cewa rikicin a Sudan ya kunshi yanayin yakin basasa na zamani yayin da rugujewar ƙasa gasar soji tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna da tsohon bakin ƙasashen waje ke haifar da hargitsi mai ɗorewa a nashi ra'ayin sojojin sudan ko dakarun kai ɗaukin gaggawa ba su da wata hanya da za ta kai ga cima gagarumar nasara kuma wannan takun saka na soja na tattare da wani gagarumin rugujewar bil'adama da ake watsi da shi fagen ƙasa da ƙasa a ƙarshe ya ce idan babu wani shiri na diflomasiyya da cin gashin kansa haɗarin da ƙasar sudan za ta iya shiga cikin yanayin rudani na tsawon lokaci kamar abin da ya faru a somaliya ko libya bayan mutuwar shugaban libya muammar gaddafi jaridar le monde ta bayyana cewa yakin da ya shafe fiye da shekaru biyu yana dabar kasar sudan yana da nasaba da wasan tasirin yankin wanda ke nufin ya zama dole a rinjaye masu ruwa da tsaki a wajen yanayin da ake kara samun rabuwar kai a cikin editanta jaridar ta yi bayanin cewa har-haren jiragen sama masu saukar ungulu da ake ci gaba da kaiwa biranen port sudan da ke gabashin sudan tun daga farkon watan mayu abin tunatarwa ne cewa wannan yaƙi da aka kusan manta shi wanda yanzu ya cika shekaru ta uku yana ci gaba da yin barna inda sama da mutane dubu ɗari da hamsin suka mutu yayin da sama da mutane dubu goma sha uku suka rasa muhallinsu sakamakon faɗan jaridar ta yi nuna da cewa for sudan ba ita ce babban birnin gwamnatin kasar kaɗai ba wadda ta janye zuwa gare ta a lokacin da hartum ke fama da kazamin fada har ma tana wakiltar hanyar shiga ga kasar da take fama da matsalar jin kai lamarin da ya sanya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa sudan ta fada cikin wani yanayi na mafarki Na tashin hankali yunwa cututtuka da kuma gudun hijira don haka lalata muhimman ababen mara rayuwa a wurin kamar filin jirgin saman fararen hula na ƙarshe da ke aiki a ƙasar ta hare-hare da jiragen yaƙi marasa matuka ciki za su dagula kai kayan agaji musamman ganin yadda sojojin sudan suka kwato birnin hartum a ƙarshen watan maris ƙarƙashin jagorancin janaral AbdulFatah fatah al-burhan shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan bai kai ga kawo sauyi a tsawon yakin ba kamar yadda ake tsammani a ɓangaren kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa a ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan da kalu hamidati sun nuna a hararen da aka kai farsu don cewa wutar lantarki nasu ba ta nan sun yi amfani da bikin cika shekaru biyu da fara yakin a ranar 15 ga watan afrilu wajen ta kafa gwamnati lamarin da ke nuni da yadda ake kara samun rabe-raben ƙasar sudan tare da haifar da rashin tabbas a yankin sai dai a cewar jaridar wannan bala'i na sudan yana kara ruwa ne sakamakon wasan da ya shafi yankin kamar yadda majalisar dinkin duniya ta yi allah wadai da kwararan makamai da mayaka cikin ƙasar hakika hare-hare da jiragen yaƙi marasa matuka ciki ke kaiwa port sudan ya janyo rugujewar dangantakar diflomasiyya tsakanin mahukuntan ƙasar da haɗaɗɗiyar daular larabawa wacce ake zargi da baiwa ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa makamai na zamani jaridar le monde ya kammala da cewa fitar da sudan daga kangin da ka iya kutsawa cikinta na buƙatar matsin lamba kan waɗannan masu ruwa da tsaki wajen ƙara rubuta wutar yakin daga wajen ƙasar don cimma manufarsu da ke janyo hasarar rayuka an yi nuni da cewa amurka na da ƙarfin da za ta iya cimma hakan idan aka yi la'akari da dangantakarta a cewar jaridar abin da ya rage shine shugaban amurka donald trump ya fahimci cewa ƙasarsa kamar sauran ƙasashen duniya na da sha'awar ganin an kawo ƙarshen yakin sudan bayan shafe kusan watanni 21 ana yaƙi a sudan Bangaren lafiya na ci gaba da fama da matsaloli da dama ingantacciyar tsaro a sassan jihar khartoum da kuma kwato birnin singa babban birnin jihar sinar da sauran garuruwan jihar ya taimaka wajen dawo da harkokin kiwon lafiya tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa da suke yaƙi da juna suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ashirin yayin da sama da miliyan sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma 'yan gudun hijira a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa ma'aikatar lafiya ta ƙasar sudan ta yi kiyasin hasarar da ɓangaren kiwon lafiya ya samu na daga barna da sace-sace da aka yi wa cibiyoyin kiwon lafiya da kayayyakin aikin jinya da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'ajiyar magunguna da kayayyakin magunguna da suka kai dalar amurka biliyan goma sha ɗaya baya ga lalata masana'antun harada magunguna na ƙasar. ministan lafiya na tarayya haitham muhammad ibrahim ya bayyana cewa kashi 75 cikin 100 na asibitoci 702 zuwa 540 daga cikinsu na da alaka da ma'aikatansa sun fara aiki ne kawai saboda nuna jin kai amma an lalata su an wawashe kayan aikinsu na likitanci wasu kuma an lalata su gaba daya ibrahim ya shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa yanayin lafiya a jihohi da sojoji ke iko da su ba su da kyau kuma cibiyoyin kiwon lafiya ba su aiki yadda ya kamata saboda dimbin 'yan kasar da suka rasa matsugunansu daga jihohi da yakin ya shafa sun koma rayuwa cikin asibitocin dangane da yankunan da dakarun kai daukin gaggawa ke iko da su ministan lafiyan ya bayyana lamarin a matsayin mai matukar wahala wasu cibiyoyin kiwon lafiya na gab da durkushewa kuma gwamnati na iya isar da ababen mara rayuwa ne kawai ta wasu dabaru waɗanda ba a bayyana su kamar kula da mata masu juna biyu rigakafin wasu cututtuka da magungunan gaggawa na cutar tarin fuka da na kanjamau kamar yadda ake tafiyar da cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan da dakarun kai daukin gaggawa ke iko da su ministan ya ce wasu cibiyoyi na karkashin ma'aikatan da ke da alaka da ma'aikatarsa ne yayin da wasu kungiyoyi ke gudanar da su musamman kungiyar dr sutas borders a jihohin da ke yankin darfur haka kuma akwai asibitocin da ke karkashin rundunar ta rapid support forces waɗanda ke aiki a matsayin nasu na kula da lafiya irin su arrazi international da kuma asibitocin gabashin nilu a jihar khartoum da ziyarar da ya kai birnin port sudan babban birnin wucin gadi na sudan a watan agustan da ya gabata darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros andonon Ghebreyesu ya ce tsarin kiwon lafiyan sudan da ke durkushewa ya kai ga matakin durkushewa warwas yana mai bayanin cewa tsakanin kashi 70 zuwa 80 cikin 100 na cibiyoyin kiwon lafiya sun daina aiki masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya karato anan nan ne zamu jalin zamun sa.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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.